a baya dai kafin ma soma amfani da kafofin sadarwa ta intanet sana'a sai da jarida wato vendors sana'a ce da akan yi rububin shiga to sai dai da alamun ba haka lamarin yake ba a yanzu inda masu sana'a sai da jaridun ma ke koka game da rashin kasuwa musamman a wannan lokaci malam ali muhammad wanda dattijo ne da ya fiye da shekaru 33 yana sana'a sai da jarida a najeriya ya ce yanzu kan sun zama yan kallo biyo bayan bullowar harka jarida ta kafar sadarwa wato intanet. Madrid sana'a tun 1976 lokacin da aka kiretin gongola state a lokacin da na so masai da tana tantan kwabo har Allah ya kawo ta ga wannan matsayin yanzu da lokacin gaskiya ta fi kwabo new nigeria akwai punch eh, da nigerian standard tigers kuma jaridan da ake kawo mana dubu ɗaya da yanzu an dawo ana kawo ishirin ko goma saboda rashin ciniki. ko me kake tunani kawo rashin ciniki? maganar yanar gizon nan da ake na zamani shine ya hana mu cinikin jarida jarida sai tafe suke saye yanzu yara matasa ba sa sayan jarida zaka samu mutum dan shekara arba'in ya za su yi jarida ba sai dan yana neman aiki ne aka aka ce an fidda wani abu nan kafin na a ce zai aiki zai saya amma ba da ma da tabe suke saya wanda muka san suna saya da su suke saya yanzu a baya har kungiyoyin karanta jarida kyauta ake da su wato yan free readers waɗanda kan zo wajen sayar da jarida su dan bada wani abu sai a basu su karanta kasancewa ba za su iya zama ba tare da sun karanta jarida a rana ba to ko an yi haka batun yake a yanzu malam adamu idris wani tsohon mai sayar da jarida ne a yola jihar adamawa ya ce yanzu babu batun yan free readers tunda yawancin jama'a na da wayar salula kuma sukan je ko kuma karanta jarida tafin hannu komai ya canja ba kaman ba kamar da ba to kuma yasa ya canja eh lamarin ne saboda tsarin wannan wayan da aka kawo shine ya canja mana lamari da mutum mai sayan jarida yanzu yana ganin a waya baya sayan jarida da kukan sai da jaridu kamar nawa a rana yanzu da da in jarida an baka kamar uku a rana baya isan ka amma yanzu sai a baka jarida ashirin talatin shi ma ka je ka dawo da shi saboda wannan matsalan da aka kawo na waya kafin mutum ya ce ya zo ya sayi jarida ya zo ya samu ya same shi a waya an tura mishi a waya to shine abin da ya kace mana kasuwa kenan amma muna roƙo a gwamnati waɗanda suka san da mu mu bindo sanannu nune tun shekara ashirin ko talatin baya muna nema taimako su agaza mana saboda cin gaba su ma dai masana haka jarida da kuma yada labarai na mako danganta lamarin ne da kuma baya ga harkar karance-karance da ake da shi a yanzu baya ga rashin kuɗi da kuma sauyin zamani na intanet usman garba santaraki ya dade yana karanta jarida da ma rubuce-rubuce a jaridun Najeriya ya bayyana inda matsalar take da kuma kalubalen da ake fuskanta. Na fara kan jarida tun ina primary school misali a alif ɗari tara da saba'in da takwas iyayena suka bani kuɗin break na kan zo ba na sai abinci in ajiye saboda me sai jarida a lokacin jaridan very few ne ah, ina iya tuna lokacin jaridun da suke kasan nan akwai nu najeriya akwai kuma ta hausa wanda ake buga ana kiran eh, gaskiya ta fi kobo sannan kuma akwai wata jarida da jiha ne a jihar plateau lokacin ana ce mata benue plateau wanda ake kira nigerian standard magana sabon yanayi da aka zo na zamani na intanet wato social media kusan ya dakile harkan jaridan kwata-kwata a ƙasar kuma abin da ya kaga shi ne reading culture na yaran mu na yanzu ba kamar na da na da bane Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya